بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم yiwagi be gani be karatun shi limini littafin albarka kunna nga karatun shi ya a hadisi ya nabi muhammad sallallahu alaihi na yi ya na ibn hadisi wayu yo kindo na qur'anu yi wayina amma rike qur'anu gan biya hadisi ji qur'anu lafzi manu wen fifi bi daga batucho amma hadisi ji manu daga bayan manu daga batuci bo wen fibi lafazi uji ci daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ya rike mu ciko gada ya hadisi da gani bai qur'ani na da wani bai wuce awa ga musulmi zozo gani bai a hadisi shi ya e buna a hadisi ji e gami ji wuyo na tsoci ji wa yuya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e e ya wuce ku yau ne waga musulmi lagu suna e buna a hadisi ya bi muhammadu ga ke ayayen shi yau hadisiyan kakan caminiyan littafin nan ga hadisiyan abu huraira sahaba wuce kuna dokun bai gugobe a hadisi jina aini sunnuyi abdurrahman ya yi sahar utula salawai ta ci sahaba je bai ilimin hadisi ga anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam ga kidi la yanzuru allah yawmal qiyamah ila man jarra idha rahu batara so ca cilelo bayan zandoro na kayuwe gbakin etiyan etiyan leona ewo fon sakawo don ede ozo endoro gala danaka che ce gbakin eti cin sawo na so ca cin zanna lebe mai fakiya mai a guda da da Allah da larabawa na janabi Muhammadu bai sun fi maka wani sallallahu alaihi wasallam ede zu caji kayafa fa caji aja fe lau bakin eti etin san fe wace san fe da takama ya ji fi bana nabi bai su maka ciji ta tiwu bana wa lugwa ta tindo cijo in ji mafibo na wukana mine na ji lugwa ta tiwu na kenu kpayin kanan aladu yin larabawa shi musulunci ya kago cinwala ya ga enyi wayo na anabi muhammadu tun je mayan shi ta tiwo bana umma ya kago oke etuwa ka ya funci haji kan doro wajen ago kukun giga annabi na ita alamar wucin arwa ya ganyi gaga zandoro ne lakayo bakin eti etin sawo etin takama wani tsocacin labe ra mai fukiya maya bugun jama'in musulmi ji iji kokari ka ya faci wai nole to to abiwin foji ogaji wala ba gbakin aye gbanan nole tun ga lowe musulunci kan duro wani wu tsafta musulunci wa da kya ina ma lawa to ba tsafta na ga musulunci wuwa yau in doro nan ma nabi muhammadu ga na wayo daga batsoci bogo yi ga zozo gani bai sunna ya nabi muhammadu ma wuri ga waga an ni wajen na ga yi addinin sun na ga mu ya ke musulmi kirki yau ebe na ji musulunci wa babu yin na janabi wuna waga yayin musulmi dole waga gwa suki yo e na janabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ebe na waga tofi wagula addini huwa yo an ni wajen gaji ka zama an ni wajen gaji ka zama nga yayin musulunci nga mai layu ga muhammadu rasulullahi muhammadu tuci soko waga tofi yo kendo wa leje leci wa mana annabi ga sokotun fi ogugun yawayo kendo na wajin ibada ji cage na annabi ga sokotun fi oyo kendo na wa fedu febe za wangi ji na annabi ga sokogu lan wuwayo bankoro tana ji gun otwana annabi ga sokogu lan wuwayo ga malakan doro ga ga annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ga shi zumama muddamini ba ke sahaba annabi jebe ciwoina ezajayo na annabi gaggagan e kelo loke jibi mana a gugai jawazi kayan luga ya ta tabu a sassa na yi ya na muhammadu na to a ce ya ga tonu dabbobi ne wa gai fi lacewa ya ga wuce imamu maliki man ko shi ko na na fedu madina wana feji wazi shi masalace madina wana a ga su ko biyu macile bai ba ta yake yawan salisal baul bauli shi gazagwa lofe ga hadde zai gwamma cile gana a biyu macile mufe bibiya musalata e ci salla jama'a ba to sallar juma'a a ce biyu ga ki ji wace bi masalata yau ga e damu ya wuyo na nan ga gadda masalata na ba babu alula ne e bana ga wale zai batan na da bai bole tin lobe shine wa dalili kirkiya wa daliliya wọn ga bega wọn agba adisa anabi shi masalata anabi wọn ja alula jin anu ofu ato aridana kan ebocin wala ya ganya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wale musulmi yayi na a gani annabi wani kayi lugu jiji ngan na mai sunna man shiga annabi hadda raya wuce ga waga agwa sutun na ni mai ga wajen wagan wagan gayi na yi sunna na ji wajibi a wagan wa to a sakin da wagan wabe ya annabi muhammadu ya na to zumu ba waga wagan wa na to aga ga yawo mala fe don ya gbaba na wade fe ba su kwa duwa guya wa azikin etulobiwin na gaike musulmi kirki je biyu amma kan doro na musulmi gai laga nabi muhammadu fayana waji la shaitan azunke adi ga guru na ga yi wujen amfani bena ga mala kan doro a gai jiwa wazi bula fedwa wudi da ya gbawa bu zai ga wuna ga biyu mima e ga anabi na ga wani ga lau mima wudi wuji kokari wade ji kokari lu fedu da ya gbawa bu kabu ya tulaye lobiya ebo na anabi feji sahabu wuji wazi wato zan da ci laya be ka a ba jin da be gawi na a cikin shani wazi ba dai yin wayo sayyidina umar da mini sahaba mu ci koya nabi Muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam amma ya giwun zagi na yi ga fatima na wayi ka she bo imani wato ne uji biya nabi na kili a mi to anabi wa ya eh, giwun zagi ya kashi na na fatima ga ya giwun ucha ke ga wayo sahaba wuce kwanna kaga bayani annabi muhammadu bai aske ba wannan da loye gbawa wa min ba bi aula amma yana dai ji zakpade yi bai gaskiya gwai na ikin yau gafe bi zakirki shi mima zandoro ne gaga so koya wani gallawo mima biyan wuce wani abilile aske ba wani gada e yi gbawa ebe na da tuwando ciwo ne wuce zakpata ya gawa yana a ga wa baye cin dai lotun bai gana annabi mutu ke yi nasara ndoci ne waga ya zuci laliu ta tsoci wajen kwade yi bai na su ko ji kwade yi bai milatu bayani a nabi muhammadu wani ga shaitan ji zama abu raira wuke gwadi su bebe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kede dai qala allah anfik yabna adam so ce ganga yawo ga annabi adama fe twara be aziki na miga wuya wani onfik alaik mi to atwara bi mana ene soko ga yawo ya aziki na lalotu tu soko so ci gan wa biye we wa pe ku ya we wa biye we wa pe ku ya wo bo pe to ana annabi ga fondoro malaika guba da wani jafe ba duwa na ni a aduwa wani soko zandoro ne to na biyu zandoro na mai bagwa bi aziki wani soko ci asara to ziki annabi ga bati fondoro malaika guba da wani e ba duwa na bogo era to mujin tetengia pa e bibiwe yo wani keza musala ce wa wuce ewaye ta ciji gurguru na faya wani laya soko ajiya kiyamu yau kan doro ya ta ci wuce ajiya abu a ce ji amfani bai yi na kawo ga su lada fe bai tsoye iga zo bi mu gurguru na wadda jina a gawa tubo ngala na bi ga ziwa yi ta ci yabo na azike gungi ci wuce abu ga ci ta ci wuce na e ga wuce fe yi sahaba ji kya zikin ya gungi ci ya baza na annabi ga to min gan yaye ne laji sadaka na ga yin yayo na tso lugwa na kyo ga yegun gi chewo jina wana biliyon wo lugo miliyon yo wode ge tsuwa ni wa je zi jo yegun gi chiji naira guwo naira shi na waji sadaka na yawa da wani to yi ji kokari ifi twara wa maga tu su kwa fe biyewe eh en doro na oga wuna so ci ga wagi guna ganuwa ijo toku annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga ibe hadisi abu huraira ga min mauludin illa yulad alal alfitra e gindoro na mamata cikin bona e mo mata ce musulunci ga malaya gimishan e giye wudu e giye waci ndoro na waga gwada bawa bo cikpana ga wale wana na be giyo musulunci na musulmi gu cikpana bogo e gindoro annabi ga e mo ti musulunci fa abawahu yu'awidanihi sai dai dabe ne yi yehudu yahudu zije yahudu wa ga zije ato annabi musa fina a cali ubana zije mai nasara wa ga je atwa annabi isa fi amala tu gawana wana ebo na yahudu to nasara ndoro aga mitu ga annabawa annaji daga musulunci na nabi muhammadu bebe inago sallallahu alaihi wasallam ebo na abayani jigeze sai sifudana sifu dana sunna dana zahiri ka zo yon wabe ya adini mi cici ya mitu ebona adini ya mishan adini ya wudu pata wibe zamani zamani ya zamani ya annabawa wuce gaba ba ya kan amma adini ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunna nabi benar har abi ala ijafan ga adini na ga musulmi ji pata alita ji pata jina bogo zandoro wa ga adini mi shange na ga gaggama na yau ibuna annabi ga zandoro na ga wo qur'anu na gbaya luma jina na wuci da mitu adini indoci china adini annabi isa ko anabi annabi musa ko anabi annabi indoci na ga allo na fuki mai ko da jimani be qur'anu ya na bogo zandoro na pe na waje na ga mi shanje adini so ko ja so ko to ja bible littafi daga batsocho na wuciya nabi isa nan amma a tushe ba kabo ma shi ba kawa ta ce lafiya bubu so ko jin da ya ga lutun yi bible yana zamaya nabi isa go gani zamaya nabi muhammad bai fi ba ne sallallahu alaihi wasallam ya luma nabi shi yo zan doro na mamma tunna nabi bena e waga kiyo ulami na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bogo e gindoro ndauga jujiu ta tiya adini da debu auyi majisa ne waye ya wace ko zai je wani nan ya gyaje na wuce amma ya gindoro na mana mu mata tiki bo ya fahimta ya musuluncin nan bogo ya manci da tasiri gala ga waga waye mi pe mi na wawa nan e bude giju ya tarbiyu ta tiya e pawangyo amma na gaiza dede waju ji tasiri gi so kuti be kyaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga ibin ga katalan al yahud bara ya tso chulu shu ya yahudu zi shi ga yahudo o ga zai ja to annabi musa fina a ga ga yahudo ga nasara ga jiwo nasara yi christian gwa ko aga doku nigeria bo jiwo shi gwa ko ki america london ji ba fi gwa ko na ji goyi ba bo na yi christian ji nga kpara sokulu shi ya yahudu annabi ba kpara ke yahudu shi guji bo da chi ba ittahazu qubura anbiya ihim masajid annabawa sokoji na ji tu zamani aina na bai ja saji ko shabaji na babu da ji sallah ji adda masallaci tuta kabari annabi kaza na ci na da masallaci tuta ba go kabari annabi kaza na ci na da masallaci tuta ba go nga mala fi annabi muhammadu jajali na sallallahu alaihi wasallam unan sarawi unan sarawi da batajele nga la taj'al qabri idan e ga zozo kabari ta mila idi mare be ya fe ya kafe be shani na mare e ga wula kutin ba mare e ga wula kutin ba ma je jama'a musulmi shi muddami ne na la annabi bu parate yahudu na. nga kabari ya na waji babu ada tu masalaci jikin bugo ujiye gura annabi sallallahu alaihi wasallam ke gayi ga ya kulu ta'ala toci na latune ga ga ana inda zonin abdi bi mi kan doro bai wushi kalla mi dana babu mai ajin lauda wa anna ma'ahu idza ni mai lafan ba bai wushi lokacin wuga tumiye betita cinina fa zakartu fi nafsi mi tsajin fetuwe wa in zakara ne fi mala'in wa ga tume da taci jemma bo ce gagami ya zawan gishi zakartu fi mala'in khairi minu misajin fe to wujiye dana ya jemma na ji da alkhairi ga jemma na ji wuji mai tumiye ba zamiya na wa in takara ba ilayya bi shibrin wa ga watson ba be ba mi takani cillo to guru na lude mi na tagarrabtu ilayhi zira'an mitu a wa tsombo gwakani fa'in takarraba ilayya zira'an wujiga watson ba mi gwakanni takarrabtu ilayyi ba'an mituwa watson bu ba'an ni wa in atani yamshi a taitu arwala wujiga ba miye mituwa diye gwadu ke ga yawayo wade ga feza guru so kwa luwa wage tatu so ko so kwa fejin idabe wani wage shi tukpa ga so ko wa fe de rahama so ko amma kan doro wujiga te ya wai ba miya utso ba to gura eto na ji ya fari to waje to na fila kpata na wasu majatun ga a ta ga wujin na ma fiya bi miyo ke ga yawo ji kokari wa fi tso ba tunguru la lozu ina da isi ne wu na wannan ji kokari wa fi tilale ke so ko etiye wa ce ojo ngan wa gwa amma musulmi da bukata da baba san ciji a cinwa yawe a fasira yawe wele ga babu wato gure na gafon ga kuga tsoga tsoguri lokaci da giyo siri wani lokpa qur'anu go la yuflihu sahiru haisu ata e ba san ci wani da nasara ya wure nigo mu yi bana otun yi jin tigina wai wayi mino lokacin nigo wuji mu yi baula jimi waga lau jimi zo mu yi ba fe fun amma wa ya duwo wajen toci ca duwo wannan go ya fe wo madoje ya tiye boyo ya ti kauna arbe bai ya leje to bai waje na ngala ga musulmi tu ya bai ko sire yo won lo pa won lo pa gabala zai je jin pata to zai je loji sina na karshu zai so bai gbasha ne azuma bogo musulmi di utu ba so ko bai aduwe aduwa won je gun da so ko kan kandoro na oge je aduwa na feke ya olada wòṣìṣẹ́ òtó gẹ́sọ̀ kó jìkà zẹ̀yàmí jìkà zẹ̀yàmí ẹ̀pàládì òyàzọ̀ ẹ̀dùn òtó náà fẹ́ dáadáa ẹ̀yà ọ̀làdá tí ó ẹ̀bọ́n ìbáda gáwọ̀ ẹ̀jìn dáwọn musulmi wùdí lókàcí musamman lokaci addu'a gomai lókàcí fafa kafin alfijir wulana e náà naukin shi tilali uke soko adena ba soko kuna e waga yi dokun bai istighfari lokacin wuce lokacin fafa lokacin albarka wuyo wudi alkhairi sarawin sallah gutsun bai jemma ga zuwa bi wima wani laza de tsomba soko ko bona nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga de na wuje la de tsomba soko ko kuma ko kina a ku wajibi na e to wajibi je wai zuwa bi wanga yi sallah gutsun zai ji sallah gutsun da ta ce jemma bona un baso ko ga zai ji nafila mu ya shona mai ji sallah be jemma yana azun ya ramadan ga zuwa bi wima azikin la ga ku zakawa ga zuwa bi wima wadda kabo to aji ga zo bi wima etun na jikpata da mini to alkhairi jo so ku fanwe ebo na etun guru ka so ku fanwe za bayan wa fatuna wallahi tallahi walwa ebo na shaitan ya alkawli ji gala at udanna lahum siratakal mustaqim e ko guru pata sun feshi fishi boya giza wa e ga nabi adam nga mala baye tuguru a fatuna wale zando ciye wa da sabo har be zuko ma sabai ujet eboki bo ekweyin gici ubo amma bo ekweyin gici ubo amma ya miuci na masalaci cina shaitan mago giza min ce gukin wa da zabe masalaci min ce gukin wa ji sallah amma wale za ya ji wala gun ya gide ji brikila ko ya kuka bu wala wa niya wa guba amma ya tuso ko min ce gutsu na ikbali jannu nan ga bai mawa gaji wala da ijo ya tuye wo na sai na sokwa kaya wani re wallahi tallahi ibn aziki e eh, kaci wo ina zandoro adina haka ngabala wale zando ci yaji wala da tumu mako yendo yeka zando ci malle wala tuya aziki madana so ko fala mari je patui so ci yaji wala fi joma so ko e ko shetan pata ga yibiwi e ko tunguru so ko fun yayi e ko tunguru so ko fun yayi walu ga shetan de zan kati boma. subhanaka bi bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah